auzu billahi sami'ul alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina yi wa musulmi na duniya gaba a barka da wannan lokaci na azumi yanda muka shigo shi lafiya Allah ya sa mu kare shi lafiya kuma Allah ya ba mu ladan da yana cikin shi yawanci ni a azumi ko an yi magana ba na saba ki amma wannan ya kamata yi magana saboda abu ne da wani ake nema cutar da ni so da haka na ga ya kamata yi magana kai akwai hotuna da ana ta sawa cewar wani kaga ya sa an ba rarara miliyan dari an ba baban cinedu miliyan hamsin an ba rarara miliyan talatin an ba baban cinedu miliyan goma an ba rarara gida da mota an ba baban cinedu takalmin mota all this one rubbish karya ne fa jama'a kamar mutum ne ya sare ka kuma ya je na wasa maka ruwan batir inda za a taimake ka ma a gani a kada dan a ki taimakon ka yaya za ku zo ku rika mani karya cikin midiya duk abun da aka sa a midiya cewa an ba mu da rara karya ne babu wanda ya bawo babu wani abu da wani ya bawo wannan abu asara ce Allah ya kawo idan Allah ya yi zaka maida shi na so mutane su sani cewa da arziki da rashin shi daga Allah ne wallahi mutum bai yi maka arziki sai dai sala ya zama sala inna Allah ya rizuka nasu bin nas zaka yi kudi ta hannun wani amma in Allah inna Allah ya zo da farko fa ka gane inna Allah ya zo da farko ba wai nasa rizukun nasu bane a'a za ka iya yin wahala ka bi mutum kan a siyasa kai komi idan baka da rabuwa jikin shi bai sa ya maka arziki wallahi da arziki da rashin shi duka daga Allah ne kada wani ya tana cewa wannan abu da muka yi a'a ni ban taba sa raina wallahi wani zai iya biya na ba amma idan kaga abun da na yi asara ya dawo na sani Allah ne ya mini bana tunanin wani zai iya maida mini abun da na yi an yi fira da ni na magana iya abun da ya studio da na dawo na zo Kano da na ga barnar da ya kai mana wallahi tallahi abun ya tada mini da hankali I was shocked Ina magana kai na dama ni ba ni magana asara wanda rara ya ba asara wanda rara ya yi wanda na gani da idona wanda idona Allah ya nuna mini to ba zan yi rantsuwa ba amma ina da tabbacin cewa babu wani siyasa daga sama har kasa da zai iya biya kudin rara kudin nan kudin sai dai ya biya shi wani a rage mashi zafi amma babu wanda zai iya dunkule kudi a lokaci da ya biya rara abin da ya asara babu shi sai dai ya taimake shi zai iya yiwuwa ma zai wahala sai dai ya rage mashi ko ni nan dan karami da ban kai shi asara a ciki ba wanda su nake bidiyo wanda suka san gurin da ne asara wanda suka san abin da aka dauka akwai lokacin da na kawo kaya sun fi half trailer kayan sound kayan eh, restaurant da na bude ne ina da mashin mashin na na na na na na eh, ice cream mashin da waye da sauransu wanda su kadai sun fi kayan miliyan sha wani yau ba magana ka banda kayan sawa ka je ka duba akwai mashin dina wanda na saya miliyan kusan uku da wani abu na gan shi a station duk inda aka kama kaya a station din Kano babu inda ba kayana ka tambaya ka ji babu inda ba kayana to ni kana da na zauna da na zo na yi lissafi na yi asara ya fi na miliyan arba'in da wani abu na rara kuma ba a magana wallahi ban san rara yi wannan asara ba sai da ido na zo gani waye zai dauke kudi wannan ya baka ya biya ka kuma kana sa da wani zai maka arziki you are wasting your time it's only God that gives and take nobody can give you nobody can uh, take from you what except God Allah ne kadai zai maka kuma a haka da ni da rara din da sauki a namu domin mu Allah ya rufa mana asiri akwai zakin akwai ahmed m sadiq wanda su da wannan shagunan suka dogara mu ba da inda aka rusa mana shagunan sound da aka shiga aka mana barna mun san yara mu na ci abinci ba da nan kadai muka dogara akwai wanda da iyanan suka dogara gaba daya an kone nasu goma an kwashe ba abin da ya rage musu ni yanzu ko wani abin da aka yi mini wallahi wallahi ban kare ba wallahi alhamdulillah Allah ya famu asiri idan Allah ya maka nema ka nuna alhamdulillah na gode ma Allah an yi mu barna iya barna to akwai magana da zan dora nan wanda ban taba fadi ba ya kamata ya nuna mutane me bambancin babanci na biyu da saboda wani lokaci ana ganin mu kaman ba san wannan bambancin ba idan rana ya yi abu sai a ce dan me zai yi kaza ai yayi butulci nan yayi ba a'a ya kamata ku san bambanci ba bace da rana rana bai taba zama yaron shekaru ba tun da yake rana bai taba zama yaron kwankwaso ba tun da yake amma baban shi ne duk yaron kwankwaso ne rarara yaron tigorzo ne ku je ku bi rekod in ma baka sani baka dauko duka wakokin shi tun daga na farko ka biyo ka gani shi yaron tigorzo ne ni kuma yaron kwankwaso ne muna da bambanci gidan kwankwaso ni ko bana gidan ina kiran shi mai gidana shi kuma ko baya gidan tigorzo yana kiran tigorzo mai gidan shi muna da bambancin gida Allah ya da tafiya mu tare muna nema abinci tare amma muna da bambancin gidan shi da yaro tigorzo shi mai gidan shi tigorzo ne shekaru ba mai gidan rara bane kwankwaso ba mai gidan rara bane sai dai yayi tafiyar shi kamar ni ne da da da da da Buhari yanzu na yi tafiyan Buhari kuma yanzu na tafiya Buhari amma Buhari ba mai gidana bane amma kun ku so mai gidana ne wannan ba shi kadai bane ba ina ga maka da ga san bambancin wanda kake bi da kuma mai gidanka